yanzu dare ne na laraba sha uku ga watan ramadan hijiran manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa tana da dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da uku daidai da talatin da ɗaya ga watan julai shekara ta dubu biyu da sha biyu a ci gaba da karatun littafin alfarku bainal firak wa bayani firkatin najiya home a ƙa'idar firakiyya wa a ra'i kibari ulama'iha na abu mansurin abdulkahir buna ah, tahir buna muhammad albagadadi allah maɗaukin sarki ya mai sakayya da alkhairi wannan littafi na alfarku littafi ne da ke bayyana mana bambanci tsakanin ƙungiyoyi da ake danganta su ko suke danganta kansu ga addinin musulunci inda Malam a wannan babi yana kan bayyana mana irin yadda aka fara samun matsala ne na rabuwa da shigowan aƙidu da ƙungiyoyi cikin al'amarin addini. Kuma gano wannan da kyau ku? A inda yake ta kawo mana misali bayan rasuwan annabi kaza ya faru lokacin sahabbai kaza ya faru bayan zamanin sahabbai kaza ya faru har zuwa lokacin da manya-manyan aƙidu irin su ƙadariya, irin su mu'tazila, irin su shi'a irin su khawarij suka fara bayyana ina fatan mun gano wannan da kyau to malam bai kai ga ya fara taɓa mana su aƙidin da bayanai a kansu ba yanzu abin da yake mana a taƙaice shine kanin labarai kun gano wannan da kyau ku in za yi labarun duniya za a ce da farko ga kanunsu sai a ɗan tattaɓo muhimman daga ƙarshe sai a ce kuma ga cikakkun labaran to cikakkun labarai sai mun zo babbukansu Allah ya sa mu dace mala ya ce wa ammar rawafid dangane da abin da ya shafi arrawafid rawafid kamar yadda muka yi bayani a karatun baya in kuna biye da wannan karatu cewa su waɗannan rafidawa to mabiya zaid ne ɗan ali kun gano wannan da ke ku lokacin da suka buƙace shi ya bayyana cin mutunci da ɓatanci ga Sayyidina Abubakar da Umar sai yake sai suka ce idan rafadnaka mu ba mu baka domin sura wafin su ne ke zagin sahabbai kun gano wannan da ku su ne ke zagin sahabbai to su ne wanda shari'ar musulunci ta kafarta su mun gano wannan da ku to za mu zo mu ji su da kuma karkasuwansu da akidinsu da izinin Allah mala ya ce wa amman rawafid amma su ‘yan shi'a fa inna saba'iyya minhum akwai shi'a a saba'iyya su ne mabiyan abdullahi ɗan saba kun gano wannan da kyau ku abdullahi ibn saba al-yahudi wani ba yahudi ne idan ko koma baya kuka ji muƙaddiman da muka gabatar gane da wannan littafi Malam ya bayyana mana irin karkasuwan mutanen da suka shigo addini tun daga ƙarshe-ƙarshen rayuwar annabi har zuwa bayan rasuwan annabi da Allah ya ce iza ja a nasrullahi wal fatah akwai waɗanda suka shiga addinin dan kar a yi ba su kun gano wannan da kyau ku akwai kuma waɗanda suka shiga addinin saboda irin yadda suka ga duk al'ummomi ma sun shiga kuma suna samo alkhairai su ma sai suka shiga saboda wannan kwaɗayin akwai kuma waɗanda suka shiga saboda tsoro akwai waɗanda suka shiga saboda makirci to shi abdullahi ɗan saba yana daga cikin makiran da suka shiga cikin al'amarin addini suka shiga musulunci amma ba hude ne ba yana shigowa su suka fara hasa wutan ai rikicin ya kamata bayan rasuwan annabi a samu ɗaya daga cikin dangin shi ne na jini ya hau karaga ba wani bare ba kun gane wannan da kyau ku shi ya fara fesa wannan gubar ga ta kuma ta zama matsala kuna fahimtar wannan da kyau ku kuma shi ya fara da'awan cewa na al'alla ne kuna fahimta domin wannan aƙida ce a cikin yahudawa mutum na iya zama Allah domin gashi sun ce uzair ɗan Allah ne to kucin da ɗan Allah ne shi ma kenan ya zama Allah kamar yadda kiristoci suka faɗi wannan shine thalithu salasa ɗayan ukun Allah ne ina fatan mun gano wannan da kyau Allah ya sauwaka mala sab'iyya minhum azharu bid'atahum sun bayyana su fi zamani Ali radiyallahu anhu a zamanin khalifancin sayyidina Ali ibn Abi Talib Allah madaukin sarki ya kara mashi yarda fa qala ba'dhum li wasu daga cikin su suka ce ma sayyidina Ali antal ilah ai ba ma wani abun bauta sai kai mun gano wannan da kyau ko ai kai ne abun bauta waɗannan yahudawa su ne magoya bayan samiri lokacin da ya kera ɗan maraƙi ya ce haza ilahukum wa ilahu musa fanasi kun gano wannan da kyau ko shi ne ci ah, a kai ne ubangiji ai fa ahraka aliyun qauman minhum sai sayyidina ali ya kunna wuta ya ƙona wasu daga cikinsu kuna fahimtar wannan shi ne yake cewa falamma ra'aitul amra amran muna karan yayin da naga abin nasu ya wuce gona da iri a tunare wada autu kambara yace sai na kunna wuta sai na kira almajiri na kambar muka yi ta tura su a ciki wai ba ana tura su wutan suna tafi suna ya tabbata wallahi ashe shi ne allan da gaske kaga ba mai yin azaba da wuta sai ubangijin wuta ya tabbata kun ga ɓata daɗi kenan kun gano wannan da kyau ku? Allah madaukin sarki ya kiyaye wana fabna saba sai shi ali ya kori ɗan saba ila sabatil maza'in zuwa can nesa da garuruwa daga nan nosa can yana ganin kamar za a kama shi ƙara nosa can kuma duk inda ya je ku, to zama yake yana fesa wannan goba na shi wa hazihil firqa kun ga wannan kungiya as-sab'iyya laysat min firqi ummatil islam ba ta daga cikin kungiyoyin da ake danganta zuwa ga addini li tasmiyatihim aliyan ilahan saboda su ne suka kira sayyidina ali da cewa ubangiji ne kun gano wannan da kyau ku malam a ƙasa ya ce an abdullahi bin saba haza ya ce mu tattauna magana sosai dangane da wannan abdullahi ɗan saba ɗin nan wa amman yadhkuru ba'dahu fi hadha al-fasli mala yace da kuma waɗanda malam zai tattauna magana a kansu bayan wannan fasalin bayan shi a cikin wannan fasalin hina yafdil qawla bil muallif ila tafsili maqalatihim a lokacin da malam mai littafi zai zo yana bayyana maganganunsa dalla dalla fil babir rabi' min al-kitab a babi na hudu za a yi magana kan abdullahi ɗan saba shi kadai sannan duk abin da ya biyo bayanan na 'yan shi'a to a babi na hudu za a je a tattauna su jama mun gano wannan da ke ku mala ce sun maftara katin rafida sannan sai 'yan shi'a suka rabu ba'ada da zamanin ali radiyallahu anhu bayan rasuwan sayyidina ali arba'atu asnafin sai suka kasu gida hudu jama'a ku kiyaye wannan duk waɗannan da suke zagin sabai na ƙauyukan nan ba ba sauna karatun ba a lokacin sayyidina ali magoya bayan shi su ake ce ma shi'atu ali ma'ana ƙungiyan ali magoyan bayan magoya bayan wannan kuma mu'awiya sai a ce shi'atu mu'awiya shi'a ma'ananta ƙungiya kawai kun gano wannan da ke ku to cikin waɗanda suke ‘yan gaba-gaba su ne wannan abu ɗan saba ɗin ya zo ya ruwa ya makar yi gaba gaba saboda cimma wata manufa ma kira ta shi kun gane wannan da ku to bayan da na ali ya kona na konawa waɗanda ya kashe suka wanda ya bari kuma suka gudu suka gudu to bayan rasuwan shi sai magoya bayan shi sai suka kasu gida hudu in ga tambaye ɗan shi'a bayan rasuwan ali shi'a nawa ta kasu zai ci ba ta kasu ba jahili ne bai sani ba ne fa jahili ne ba abin da ya sani sai mutu'a ba abin da ya sani sai iskanci Allah ya sa mu dace mala yake cewa zaidiya kasuwan farko akwai zaidiya wa imamiya akwai imamiya wa kaisaniya da kuma kaisaniya wa gullat akwai kuma gullatu kun gano wannan da kyau kun ka samu yan shi sai ce su ba san wata gullatu ba ƙarya suke ba dama 'yan shi'a makaryata ne madaran makaryata to in su jahilai ne ba san gullatu ba mu za mu zo mu gaya masu waye gullatu a kuma 'yan shi'a ne wa walidin wa mawala da 'yan shi'a ne ko su ne gullat ɗin mun gano wannan da ke ku wani ɗan shi yana cewa shi bai taɓa ganin inda aka ce wai sun ce ba sai da alkur'ani ya cika ba ai shi jahili ne mutum bai san ana ce ma sotul alak alaq ba kun gano wannan da kyau ku? ya ce sota ikara sai wani ya ce sotu alak sai ya ce sotu qalaq ina fatan mun gano wannan zindikin ne zai ce wai dan bai gani ba ya za ka yi ka gani kana jahili kun gano wannan da kyau ku kawai makaho ne ya ce wai bai ga kowa ba a dama bai gani yi ko ba zai gani ba sai Allah ya mai ido jama'a mun gano wannan da kyau ku? ya za a yi gani bayan yana cikin zulumatun ba'daha fauka ba'adin iza akhraja yadahu lam yakad yaraha wa man lam yaj'al Allahu lahu nuran fama lahu min nur duhu na dukan duhu ga jahilci ga shi'anci zulumatun ba'daha fauƙa ba'adin bala'in duhu wani kan wani iza akhraja yadahu ko ya nufin yin bincike ya gani lam yakad yaraha ba zai gani ba fa wa man lam yaj'al Allahu duk wanda Allah bai haskaka mai ba fa malahu min nur Allah ba zai gani ba amma ga katu nan nan ne islamiyya bai sani ba amma wannan shine harka ta zandaka irin tasu Allah ya kiyaye da malaye bayani dangane da abin da ya shafi kaisaniya sai ce ja'alal mu'allif firqatu zaidiyya min rafida malam ya sa ƙungiyar kaisaniya daga cikin rafida mala ce ja'ala firqatu zaidiyya mala ya sa ƙungiyar zaidiyya minar rafida daga cikin rafida ma anna zaidiyya tare da cewa shi'a zaidiyya atba'u zaid bin ali su ne mabiyan zaid dan ali albaqina ala tibaihi waɗanda suka wanzu wajen bin shi mun gano wannan da kyau ko su ake ce ma zaidiyya su zaidiya ba sa zagin sahabbai amma akwai matsaloli su kuma nasu su shi asalinsu su ne wanda suke zauna a garin da muhammadu bin shaukani yake mun gano wannan da kyau ko sai aka samu ɗaya daga cikinsu ya rubuta wannan littafi mai suna hada'ikul azhar hada'ikul azhar furen lambu ya bi duk wani abin da ya shafi kiwon musulunci ya lalata shi ya rubuta shi a bisa manhaji a shi'i kun gano wannan da kyau ko mazabi na shi'a Ɗan jiz'i ne haka to shi ne sai aka samu shi Muhammadu bin Ali a shaukani dan garin ne kun gano wannan da kyau ko sun san shi ya san so suna karantarwa kuma yana karantarwa mun gano wannan da kyau ko to lokacin da wannan abin ya faru sai shi Muhammad bin al abin da ake so kenan ka mike kai karatu kuma kar ka ji tsoro a lokacin shi'a zaidiya su ne kashi casa'in na mutanen ƙasan amma bai ji tsoron kowa ba ya rubuta wannan littafin cin da littafin ya sa mashi furen lambu malam fure akwai ban sha'awa ina ga a ce kuma fure a lambu kaga ba sai an yi ban ruwa ba kenan to shine sai sa to furen a lambu yake eh to asailul jarrar mamakon ambaliyar ruwa da ya ɓarko kaga ba ma lambu ba ba farar shi ba gidan mutane ma da ƙyar yake kwatan kai shi sai ce almutadaffik mai tuttun kuɗewa ala hada'iqal azhar shi yanzu wannan mamakon ruwan kawar da farar lambu yake yanzu kai ka ce sharhi yayi amma ya fi kama da me naƙadi ya fi kama da raddi shi yasa duk abin da suka kawo sai da biyar rore shi kaf cikin ilimi a cikin littafin nan to su ba ka ta shi'a zaidiya ba ta da cewa suna da wasu 'yan abubuwa su ma dai wanda ba a rasa ba kasan ba a bari a kwashe duka jama'a kun gane wannan da kyau ku Allah ya sa mu dace to shine sai mala ya ce da su ko 'yan shi'a alladina kanu ma'ahu waɗanda da suna tare da zai da ɗan ali matara kohu, sai haka waye gari sun yi watsi da shi li'annahum talabu ilaihi saboda li'annahu talabu ilaihi sun nemi an ya tabarra amina shekhaini ya nuna ba ruwan shi da abubakar da umar faƙala sai ce laƙada kana ba ka yi wazirai jaddi sun kasance waziran kakana ne fala atabarra'u minhum ya ce ni ba zan barranta daga su ba kun gano wannan da ke ko farafadu sai suka ce idan ka ba mu baka wata farraku anu suka watse suka bashi waje wa zaidiya mina shi'a su zaidiya kamata ya ce daga cikin shi'a suke bai kamata a ce zaidiya minar rafida ba kun gano wannan da ke ko. amma aka zo imamiyya al'isna, a shari'a al wannan shi'an na ƙasan nan ba a ce musu mina shi'a sai da ce musu minar rafida saboda imamiya na zagin sahabbai kun gano wannan da ku malai ce ya talaku ba'adun nasi isman rafdi haƙiƙa wasu daga cikin mutane suna ɗaukar sunan ar-rafdi ala kullum ya tawalla ahlal baiti wai duk wanda yake goyon bayan ahlal bait sai su rika ce mashi rafidi wa ala haza ja qaulul alladhi yaqul da wannan ne al-imam shafi'i yake cewa in kana rafdan hubba ali muhammadi falyashhad at-taqlani anni rafidi yace in ya zama kaunan yan ɗakin annabi shine rafidanci shine shi'a kaunan yan hasan hasan da husaini da ali kaunan suwa suwa in dai wannan shine an ce to falyashhad at-taqlani aljanu da mutane gaba ɗaya su shaida anniyar rafidi kun gano wannan da kyau ko ba wannan ne asalin shi'a ba zagin sabai da musun alkur'ani shine shi'a za ku zo za ku ji akwai littafi da suka rubuta musamman sunan shi alfasulun khitab bayani dalla dalla fi ithbati tahrifi kitabin rabbil arbab tabbatar da cewa lallai littafin ubangijin ubangizai din nan an canza shi ƙarara za ka zo ga izin ce ƙur'ani ba daidai yake ba gaba ɗayan ƙur'anin 'yan shi'a sun faɗa cikin wannan littafin cewa ya kai aƙalla mujalladi tara ninkin wannan da ke hannunmu yana ina don wancan taƙadarin da na je na ga muku yana magana cewa yake yi wai in an ce akwai ƙur'an nasa a fito da shi sai muka ce kaga jahili ka tara jahilai kana gaya musu shi wannan majalisi da ya rubuta wannan littafin cewa yi littafin yana wajen mahadi ya gudu da shi Kun gano wannan da kyau ko sai ƙarshen duniya ne zai zo da shi ina fatan kun gano wannan da kyau to sai ka je ka ɗauko fasul khita fi isbata taharifi kitabin rabbil arbab Kun kuma imanin ka bai kai ba to shikenan sai ka jira sai san da ya kai kila a nuna maka cinda harkan ta fi kama da cult Allah shi kiyaye wa ala hadha alwajhi mala yace a bisa wannan yanayi ya sihul kalamul mu'allif wannan maganan mai littafi zai daidai idan ya ce azzaidiya mina shi'a wandur kalima an kaisaniya khasa fi murujin zahab za mu zo mu ji wannan an yi magana sosai akan kaisaniya a cikin wancan littafin murujin zahab jizi na ku shafi na 87 Allah shiryar da mu to sai malam ya komo yake cewa katar zaidiyya firaqan ana nan dama yace sun kasu guda nawa ko rika haddace wannan dan za a jarabawa bayan rasuwan sayyidina ali shiya sun kasu gida nawa na farko zaidiya na biyu imamiyya na uku kaisaniya na hudu gullat malin sai ya ce katar zaidiya firakan sai zaidiya suka kasu gida-gida mun gano wannan da kyau ku. wal imamiya firakan su ma imamiya suka kasu gida-gida wal gullatu su ma gullat gida-gida za ku zo ku ji karkasuwansu kun gano wannan da kyau Ka kaga malam sai bai kawo kai saniya ba su suna ne da suke saboda su ma ba su yadda fa akwai wani imami bayan Muhammad dan Hanafiya ba su duwa na amma ma ba su yadda ba kuma su ma ɗin bai su ma su ɗin ne mala ya ce kullu firqatun minha kowane ƙungiya daga cikin waɗannan da suka rarrabu to tukaffiru sa'iruha suna kafarta junansu bala'in da ke tsakanin 'yan shi'a isu isu ko Allah ne kawai ya san shi amma in suka zo inda ahalus sunna suke da ƙarfi sai ka ɗauka kansa haɗe yake kamar yadda kiristoci ne suke suna da rarrabuwa da yawa kuma suna gaba da junansu amma a arewacin najeriya cin da akwai musulunci musulunci ya karfi sai suka haɗa kai falamma ja'ahum ma arafu to kafaru da ba ne mu junansu albarka suke ballan yadda kullal jannata illa man kana hudan aw nasara ba abin da suka faɗi da ƙarshe ba kenan amma da me suke cewa ba wanda zai shiga aljanna ya zama me ba yahudi wanda sai ba wanda zai shiga aljanna ya zama me manasari Allah ce tilka amaniyuhum maganganun banza ne kawai suke faɗi Allah shi kiyaye to shi ne sai ce wa jami'u a firaqil gulati al gullat mala ce dukkanin ƙungiyoyin gullat minhum kharijuna an firaqil islam ba a sa daga cikin ƙungiyoyin musulunci za ka zo ka ji manya-manyan batu na gullatu cikin gullata ko wanda su ma sun kafarta alin mun gano wannan da kyau ko mala ya ce wa amma firaƙi zaidiya amma ƙungiyoyin da suka karkar cikin zaidiya wa firaƙil imamiya da kuma ƙungiyoyin imamiya. mala ya ce fa ma'aduduna fi firaƙil umma su wannan ana lissafa daga cikin ƙungiyoyin musulmi amma ɓatattu haka zo ka ci unzur kalima عن الإمامة عن الإمامة واختلاف أهل النهل في من يستحقها ما ليش كجيك دوبا مغانا كان إمامة da saɓanin malamai na ƙungiyoyi na da'o'i na addinai da bayani akan waye cancanta ya zama imami a littafin murujin zahab lil mas'udi bi ta haƙiƙina mala ce da ta haƙiƙin da muka yi mala ce wa ra'ayo a menene الروان ديا في matsala المسألة wa mahakahu حكاه عن الجاحظ جاحظ من تعليف كتاب تأييد كذا كذا دينا بياني أكن karanta wancan littafin za ka samu ra'ayoyin malamai akan wannan matsalar ba shine mu ba malam sai ce waftaraqatin najariya binahiyatir rai to za an gama magana dangane da abin da ya shafi yan shi'a cikin kanun labaran a babi na hudu za a zuwa ce maka zaidiya sun kasu gida uku gano wannan muke ku akwai sulemaniya akwai buturiya akwai wa E? E? akwai wa jarudiya tsayyib kun gano wannan muke ku su ne gida uku jarudiya sulemaniya da kome buturiya to sannan su imamiyya sun kasu gida 25 kuma duka junan suna kafarta junansu to bayan nan su kuma gulla da sun kasu gida 15 Allah shi kiyaye Mala ya ce, Waftarakatin Najariya bi nahiyatin rai, su kuma Najariya sai suka karkasu a ɓangaren rai ba'ada za'afarani firakan bayan za'afarani sun kasu ƙungiya ƙungiya yi kafir ha ba'adan sashinsu su ma yana kafarta sashi wa zahara khilaful bakariya ana nan sai matsalan bakariya ya taso min bakar bin Uhud abdulwahid bin ziyad wa khilaful dirariya sai kuma matsalan dirariya ya taso min dirar bin amr kun san dirar dan amr ko mun yi magana shi a cikin almilal ko wa khilafil jahamiyya da sabani dangane da matsalan jahamiyya min jaham bin safwan wanda jaham dan safwan shi ya kafa wannan mazhabin duk za ku zo ku ji su wa kana zuhuru jaham wa bakar wa dirar fi ayyam zuhuru wasil bin ata fi dalalatihi a zamanin da wasil ɗan atsa ya bayyana da wani hamshakiyar ɓatan shi to za mu zo mu ji wata irin ɓata ce a daidai lokacin aka samu musiba na bakar da jaham da dirar kuma kun gane wannan da ku Kaman kai ne ka ƙone kana ihu wayo kuna sai kuma ka watsa maka ruwan batir kun fahimci wannan da ku ka sheka a guje kana ihu sai kuma ka ɗibo barkonuwa ka haɗa maka <laughs> jama'a mun gano wannan da kyau ku jihama ɗan safwan shi kanshi bala'i ballantana kuma dirar ɗan amr ballantana kuma shi bakar ɗan uhuti abdulwahid bin ziyad to kuma ballantana shi wasil din kuma suka haɗu a zamani ɗaya shi sa suka ruda addini wallahi ba dan Allah ya kawo mu musulunci agaji ba ko da tuntun waɗannan sun ga bayan addini sun mai da shi tarihi malam zai zuwa mana maganarsu da tarihinsu da maganganunsu da ƙungiyoyinsu da irin da'awarsu ka gwada ka gani malaman da ke wa'azi yanzu ba su da waɗannan aƙidojin jama mun gano wannan da ke ku shi sa in za ka tsaya ka koyi addini inda ya kama ku ka koya ka rabu da duk wannan hayaniyar da ake yi ka rabu da su Allah bai aiko su ka ba annaba Allah ya aiko Allah ya sa mu dace Mala ya ce wa zaharar da'awatul batiniya ana nan sai kuma da'awa na batiniya ta bayyana. Kun gano wannan da kyau ku? Fi ayyamin ma'anu ma'amun a lokacin sarki ma'amun min hamdan firmit wannan bala'i ya faru ne daga hannun wani hamdan kirmit hamdan kirmit mun ga wannan da kyau ko shi ya fara ƙirƙirar wannan tsiyan ya zo ya yaɗa ta cikin al'umma wa min abdullahi bin maimun alƙaddah sannan sai kuma abdullahi ɗan maimun alƙaddah wa laysatil batiniya min firaqil millatil islam su wancan batiniyan ba a sa daga cikin ƙungiyoyin musulunci bal hiya min firaqil majus ana sa daga cikin ne kuma za ku zo ku ji fatoyinsu da da'oyinsu da maganganunsu za ka samu da yawan malaman nan suna da shi da yawa alama uh, ko bayyana ho fi haza male ce za mu zo mai bayani a ci eh alama bayyana ho ba da haza bayan wannan bayanin wancan bayanin nasu na nan wani harafi ayyami muhammad bin tahir بن عبد الله بن طاهر بخراسان خلاف الكرامية المجسمة أزامن ونباو الله محمد بن طاهر كنغانو بن عبد الله بن طاهر خراسان إنني خراسان إيه إيران wannan bala'in ya faru kun gano wannan da ku ai da ma ita Iran dandalin tsiya kenan a zamanin annabi sarkin iran ne fa ya yaga wasiƙan annabi don sun zage sabon annabi yanzu mai suka yi ina gawa gaskiya kakanninsu sanda annabi ya aika musu da wasiƙa su musulunta lokacin suna bautan wuta sarkinsu ya ga wasiƙan annabi ya yi ya tura da wani dogari cewa ya tafi ƙauye kaza a bashi mutum biyu wajen wani dagaci ya tafi madina ta so mai annabi gaba wallahi malam ya ba da jaki ya cewa a nan za a goyo annabi kuma still suka tafi madina annabi ya ce ku koma ku nemo wani umarnin jiya da daddare wanda ya turo ku shi ta yanka shi ina ba ta mun gano wani, yanzu ba yanzu umarnin shi kuke bi koko na yan ta bai juyin mulki suna koma kuma sai suka tadda dagacin abin ya faɗi da shi a haka so koma sai gaya ma kisara duk ya zazzara ido a banza a wofi ana nan a zamanin gwamnatin Sayyidina umar ya tura khalid ibn walid da amr dan as suka je suka ratsa shi shine addan annabi anan ta aiki cewa mazzaqallahu mulkahu kama mazzaqa risalati Allah ya ta mulkin shi kamar yadda ya ta wasiƙa wallahi haka Allah ya mashi a guje ya shiga gari sarki inna lillah kai sarauta haka ya sheka haladu na bin shi a baya ya wata kwana a dan as ya taro shi suka tara kafiri a wani kango suka ɗirka mai makami suka kashe shi wutan da aka kunna ta shekara dubu ba ta taɓa mutuwa ba ranar suka kashe ta suka hana su bautan wuta tun daga lokacin sai suka kullaci sabon annabi sai zagi za ku zo ku ji wannan tarihin in Allah maɗaukin sarki ya so subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum